Ina da daddada godiyanmu ma Allah madaukakin sarki da ya kaddara mana rayuwa har muka shaidi wannan wata mai albarka watan Ramadan na wannan shekara na dubu ɗaya da da hudu arba'in bakwai, bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana taya juna murna muna taya al'umman musulmi gaba ɗaya murnan zagayowar wannan wata mai albarka kamar yadda muke taya al'ummar wannan jami'a ta federal university na lafiya tun daga kan shugabanta Profesa Muhammad Isa Kida har izuwa gama garin duk wanda ke da alaka da wannan jami'a mana sai kowa murna da wannan ramadan da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da dama da yin ayyuka na alkhairi kuma ya karba mana sannan wannan a yau ɗaya ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas ga watan Fabrair ga watan Fabrair shekara na dubu biyu da ishirin da shida muke buɗe majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma na Ramadan a wannan jami'a kuma a wannan masallaci mai suna Sheikh Muhammad Ahmad Bakadir Al'amudis Jami'a wanda shi ne babban masallacinmu yanzu a wannan jami'a. An buɗe wannan majalisi da manufar raya wannan masallaci. Sannan bayan Executive Committee na Muslim Umma suka tabbatar da cewa lallai ya dace a buɗe majalisi na tafsiri a wannan masallaci domin cimma buri na farko wanda shi ne raya wannan masallaci. Kasancewar inda masallacin yake mutane daga waje ma za su iya hallara shi yasa muka zaɓi harshen gabatarwa ɗin ya zanto harshen hausa wadda mafiya yawan mu al'ummar jami'a muna fahimta wannan mutane kuma nagari, da wanda abin zai isa gare su an fi jin hausa wannan shi yasa muka canza daga yadda muka saba a tafsirin da muka yi na baya a wannan jami'a mukan yi amfani da harshen turanci amma wanda majalisan zai zanto da harshen hausa kamar yadda kuka fara ji tafsirin da za mu yi tsori ne bisa tafsirin da ni nake yi a majalisin tafsiri na na masallacin abubakar siddiq bukar ari na gari na anan cikin gari cewa mun bude tafsiri a wannan wurin baya nufin cewa mun tashi mun bar wancan masallacin kenan kwata-kwata amma muna da priority mu buɗe tafsiri a wannan masallacin shi yasa yanzu muka yi transfer ɗin wancan tafsirin zuwa wannan masallacin amma sauran programs da muke yi a wancan masallacin za mu ci gaba da yin su insha Allah don haka ma zan yi amfani da wannan dama in gayyace masu zarafi a cikin ku. kowace asaba na wannan wata na Ramadan muna da muhabarat da muke da Hausa a santa ɗin abubakar Siddiq abokan Ari kuma daga wannan asabar mai zuwa za mu fara. Kasancewa wannan shine na farko a nan wurin za mu ɗan yi bitan yadda tsarin tafsirin namu yake. Na farko kamar yadda muka faɗa awa ɗaya za mu yi ba za mu ɗora ba dai-dai mu ɗan rage ‘yan mintuna amma ba za mu shige awa ɗaya ba insha Allah manufarmu a tafsirin shine ƙoƙarin fayyace ma'anonin alƙur'ani mai girma da bayyana shiriyarsa domin mu gane mu yi aiki da shi da haka ba ma sauri a ciki ba burinmu ba ne a ce mun fassara aya ishirin talatin arba'in ko sura guda ko sama da haka a'a muna yin tafsiri ne gwargwadon yadda za mu gamsu cewa mai sauraro ya fahimci shirya alkur'ani mai girma za haka ba abin mamaki ba ne mu zo wata aya mu yi awa ɗai muna bayani a kanta kuma wata ayar ma ta ɗauke mu sama da majalisi guda ɗaya wannan haka muka fara tun daga farkon tafsirin da da ke har izuwa yanzu kuma wannan shine manhajin da za mu ɗora a kai a nan. Muna amsa tambayoyi, amma rubutattun tambayoyi, saboda yanayin lokacin da mu awa ɗaya makaci. Saboda haka daga gobe za mu fara amsa tambayoyi. Duk wanda ke da tambaya yau. ya rubuta amma ya rubuta ya kawo nan gaba sai mu tafi da shi waye gari idan mun zo za mu zaɓi waɗansu daga cikin tamboyi in suna da yawa in ba su da yawa za mu amsa su da baƙi kafin mu ci gaba da tafsiri to haka za mu yi kullum to kana da hanyoyi da dama da za ka tura tambayinka ko wannan fisikal hanya ko kuma ka tura a wato ainihin ta WhatsApp ko ta text message in ka san lamba ta kana iya tura min direct ko kuma ka tura ma shi um, ma direct in ya iso gare ni to in mun zo waye gari za mu amsa kafin mu ci gaba da tafsiri sannan ba ma ƙayyadewa cewa sai abin da yake da alaƙa da tafsiri duk tambayar da za ka yi a kan koma mai ne zaman watan to sawa'un mun bi kansa a tafsiri ko ba mu bi kansa ba za mu amsa wannan shi ne tsarin tafsirin wanda ya dace kowa ya sani mana son mu jawo hankali na al'umma idan an zo majalisar tafsirin. a ladabi na zama a matsalaci da ladabi na ɗaukan karatu haka masu miƙe ƙafafuwansu da masu gida da masu yangyaɗi wannan bai dace da majalisi na wato ainihin karatu ba burinmu ba kawai ka saurara ka samu ladan zuwa majalisin ba a'a ka fahimta ya amfane ka kai ma ka isar da shi zuwa ga wanda Allah zai baka dama da isar masa da shi sannan a ƙarshe ina so in rufe da godiya ma duk wanda ya bayar da gudunmawa domin ganin cewa an fara wannan tafsiri a wannan rana daga ciki akwai su muslim umma leadership ɗinsu da suka nace cewa lallai sai mun yi tafsiri daga wannan shekara a wannan masallaci. Na biyu akwai wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin yaɗa wannan tafsirin a MBS cewa za a yaɗa shi na minti talatin a kullum har Ramadan ya wato ainihin fita. Uh, ban sani ba ko yana son a faɗi sunansa ko baya su. Uh, wanda za su ji tafsirin a gidan rediyo idan yana son a faɗi sunansa za su ji an faɗi sunansa a wurin. Ana roƙo Allah madagukin sarki ya saka masa da alkhairi ya kuma kai hannan cikin mizanin kyawun ayyukansa sannan muna zabarar da duk masu hannu da shuɗi. yana daga cikin al'insa a ramadan da bayar da dukiyanka domin a yada tafsirin alkur'ani mai girma ya kai ga al'umma sannan ga 'yan kwa waɗanda suka yi volunteering masu social media wanda ga sunan sun zo su ma za su yada wannan tafsirin kai tsaye ana yi ana roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi idan yayi cikin mizanin ayyukan su kuma ya ba su daman dorewa kamar yadda na faɗa wannan tafsirin dori ne akan tafsirin da muka saba muna yi muna yin tafsirin mako mako idan Ramadan ya zo sai mu ɗora daga inda muka tsaya in Ramadan ya wuce sai mu dawo kuma mako-mako mu ci gaba da yi. To, mun fara tafsirin Suratu Ali Imran, mun yi majalisi ɗari da ishirin da ɗaya a tafsirin Suratu Ali Imran. Wannan majalisin namu zai zanto shi ne majalisi na ɗari da ishirin da biyu a tafsirin Suratu Ali Imran. Kuma mun fassara ayoyi ɗari da ishirin da tara na farko na sura ɗin yanzu za mu ɗora daga aya na ɗari da talatin na suratu Ali Imran da fatan Allah maɗaukaki sarki ya yi mana jagora haka wannan shine tasirinmu na farko a watan Ramadan na farko a wannan masallacin sannan na ɗari da ishirin da biyu a tafsirin suratu Ali Imran. Ni mai gabatarwa sunana Muhammad Tanko Aliyu, mu sunansa alaramma Abdurrahman Aliyu Inda, mun da shi muke tafsirin Alƙur'ani mai girma, haka za mu ɗora daga inda muka tsaya da fata Allah maɗaukin sarki ya mana jagora. Bismillah.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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba kuɗin ruwa adhafan ninkin mudha'afatan da ninkin wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah don ko kwa samu tsira wattakun nara lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da aka tanadar da ita domin kafirai wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun ku biyayya ma Allah ku biyayya ma manzan Allah don ko kwa samuwar hama wannan aya ta zo a tsakanin ayoyi da Allah madaukakin sarki yake magana a kan yaƙin Uhud da suke biye da mu a tafsirin mun yi bayanai masu tsawo cewa Allah ya fara bayani akan yadda yaƙin Uhud ya kasance sannan ya yi wa'azi ga musulmi dangane da abin da ya faru a yaƙin Uhud وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cimsa mazaunai na yaƙi wa mummanai da waye gari da safe domin yaƙin Uhud. Allah madaukakin sarki ya ce to ka tuna yayin da waɗansu ɓangarori guda biyu daga cikin ɓangarorinku ku al'amfar suka so su faɗi ƙwarƙwasha suka so su janye daga filin yaƙi amma Allah Maɗaukin sarki ya kare su ta haka ma ya ce shi ne mai jibin lamaransu to sai Allah Maɗaukin sarki ya tanatar da mummanai ni'imar da ya musu a yaƙin Bada, yawansu bai kai yawansu a yaƙin uhud ba amma sun samu nasara لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذا يا أبو بوان دسك فاروق لن يفعي حكمة دا يسا يكي بايد دا نصرة مممني يفعي أبو بوا قداهدو yana gama faɗin wannan sai ya kira mummanai da wannan kira ta musamman da yake musu ya ayyuhal na Amur sai waɗansu malamai suka ce wannan istifradi ko kuma shi ma i'tirab ne menene ma'anan wannan wato an shigar da wani zance ne cikin wani zance saboda za a dawo a ci gaba da magana akan yakin Uhud adkhala min qablikum sunanun فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كم منهم هذا بيان للناس منهم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين su gaba da magana akan yakin Uhud wannan sai yasa malamai suke cewa kenan ba sabon zance ne filba a zance ne da yana da wata alaka da yakin Uhud din to me kace alakar wannan magana magana akan cin riba da yakin Uhud waɗansu malamai irin su ibnu jar ibnu atiya al-andalusi min harar al-wajiz irin su abbahir ibnu ashur mai at-tahrir wa tanwir har ma irin su ar-razi mai at-tafsir al-kabir suna ganin cewa su alakar ba ta fito musu a fili ba duk da cewa sun gane cewa lallai an tsayar da maganar ne a nan aka je aka kawo ta maganar sai suka ce i'tirab ne al-imam al-qurtubi yana cewa a tafsirinsa yana ganin abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya tsaya a nan yi magana akan riba saboda riba ita ce mummunan laifi ko saƙo guda ɗai tilo da Allah ya shelanta yaƙi ga wanda ya ƙiye barta. Wanda ya ƙiye bar riba Allah ya ce a suratul Bakara ya shelanta yaƙi da Allah da manzansa sallallahu Alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله باب ونليفي ده الله يشي إن بكبري با من شقياكي kai da Allah da manzansa a dalilin rashin bari sai wannan. To, in ku an yi maganan yaƙi, to, abinda idan har baku bari ba Allah zai yaƙi da ko akai. to lallai abu ne da ya dace a yanayin da kuke na yaƙi kada ku yarda ku yi alaƙa da wannan abun saboda in kuka yi alaƙa da wannan abun to kenan ba za ku yi nasara a yaƙin kuwa ya ce wallahu alam abin da yake gani dalilin wannan saboda a lokacin da aka yi yaƙin uwa har a wannan lokacin riba tana nan tana yaduwa a cikin musulmi shi sa Allah ya yi hani da riba a lokacin yaƙi a yadda ke magana akan yaƙi domin ya hautata munin riba kuma ya nuna ma al'umma cewa matuƙar tana cin riba to ba za ta samu nasara wajen yaƙi da abokanan gabanta To wannan ya ɗan fito akwai ɗan munasaba tsakanin wannan wata munasabar da malamai suke faɗa kafin nan Allah ya faɗi abubuwa na nasara cewa in muka yi riko da su ma makircin kafirai da abokanan gaba ba zai mana tasiri ba shine wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in za ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah to kaidin masu kaidi ba zai cutar da ku da komai ba to ne Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da faɗin abubuwan da sukan iya jawo muku nasara ko su jawo muku rashin nasara a rayuwarku na zaman lafiya ko na halin yaki? to a yakin Uhud an samu abu guda da ya janyo rashin nasara shine saba umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ma ba da ce su tsaya a sama yace ko an yi nasara akan mu ko mun yi nasara kada wani ya sauka da mutanen da ke sama suka ga cewa musulmi sun yi nasara mashirikai sun juya baya suna gudu kawai sai suka ce ina ai gashi an fara ɗiba ganima mu ma mu sauka mu ɗiba ganima shugabansu ya ce ba abin da annabi ya ce mana ba kenan suka yi kunnin uwar shegu da damansu suka sauka wannan ya bayar da dama Khalid ibn Walid a lokacin yana mushriki ya gane lagonsu ya juya ya hau kan wato dutsen suka kashe sauran da suka tsaya a wurin sannan kuma suka dunga harbin musulmi daga sama ɗan har abin da ya faru ya faru aka jima annabi sallallahu alaihi wa sallama rauni aka karya masa haƙori aka jin masa a fuska har aka yada cewa annabi ya mutu cewa an kashe shi musulmi suka shiga cikin irin zulumi da ba su taɓa shiga ciki ba kamar yadda dishes ɗin muna karanta shi a sira wannan saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne na rashin nasara a yaki to sai Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan don ya faɗi wani abu wanda shi ma saɓo ne wanda matukar musulmi suna cikinsa ba za su samu agaji na Allah ba da kusan ba shi ne wannan shirrina wannan munasabar wannan ayat kenan da ayoyi da suka gabace ta sai Allah ya bude da ya ayyuhal ladina amanu wannan ya ayyuhal ladina amanu adireshi ne na musulmi a alkur'ani mai girma Allah ya maimaita shi wajen su tamanin da hudu ko da tara a alkur'ani mai girma abdullahi bin mas'ud radiyallahu an kamar yadda zo a littattafai na tafsiri yana cewa duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka saurara da kyau alkhairi ne na musamman za a yi umarni da shi ko kuma wani babban sharri ne za a yi hari a kansa to wannan za ku ga ne daga cikin manya-manyan alkaba'ir za a yi hani a kansa sai Allah ya buɗe da wannan adireshi na ya ayyuhan na amin so da yawa malamai suna cewa in aka buɗe zance da kiran mutum da wani siffa daga cikin siffofinsa ana so a nuna masa mahimmancin abin da aka kira shi domin domin sa wannan shine abin da ke tabbatar da wannan magana Abdullahi ibn Mas'ud abu na ana yin haka ne domin azaburar da mai sauraro in aka kira shi da wata siffa ta musamman daga cikin siffofinsa domin azabar da shi na yau wanzu akan wannan siffa din kuma ya yi aikin da zai nuna cewa eh lallai shi yana kwantuwa da wannan siffa ɗin shi ne ya gaggauta wajen amsa kira ɗin ya ji ya fahimta kuma ya aiwatar da shi to anan Allah maɗaukakin sarki ya kira mummanai domin ya hana su sirri ba da wannan sunan saboda su ne waɗanda in Allah ya kira su da wannan sunan suke gane cewa ana neman hankalinsu waje guda suke gane cewa ana zaburar da su ne domin su aiwatar da umarnin Allah ko su nisanci halin Allah madaukakin sarki wani abin da malamai suke faɗa ɗore akan wannan irin waɗannan umarnan Allah madaukakin sarki yana amfani da sigar jam'i ya ce ku yi a matsayinku na mummunai saboda kowa ya ji cewa eh ni mummunin ne da haka bari in yi saboda a lokaci guda kuma ya ji cewa yana da nauyi a kansa na ya gayyaci ‘yan uwansa masu wannan siffa na imani su ma yi aikin tare shi yasa suna cewa duk abin da ya zo bayan ya ayyuhal ladina amanu yinsa ko rashin yinsa yana daga cikin mustalzimatul iman ababen da imani yake ta mutum ya yi idan hani ne mutum imaninsa ne zai sa shi ya hannu idan umarni ne imanin zai sa mutum ya bi a lokaci guda kuma yana nuna raunin imani duk mutumin da bai bi umarnin ko bai kauce mahalin ba da Allah ya buɗe shi da ya ayyuhal na amanu Allah ya kira mummunai da wannan ya ayyuhal na amanu a nan wuram saboda ya yi musu hani da ya san lallai za su saurare shi lallai za su bi shi lallai za su yi aiki da shi menene abin la ta kulun riba kada ku ci riba riba a harshen larabci yana nufin azziyada wato karuwa ne ma'anar riba a harshen larabci qur'ani ma ya yi amfani da shi da wannan ma'ana ihtazzat wa rabat hmm? aka yi wato ainihin ruwa bayan an yi farko ko an yi rashin ruwa ƙasa sai ta girgiza ta kumbara hmm? in ta kaga ta ƙaru kenan ta ƙaru ko to ne ma'anan arriba amma a shari'a shi ne duk wani ƙari da wani zai nema ko ya karɓa a sakamakon bashi da ya ba wani mabuƙaci. cewa in zai mayar masa da bashin ya mayar masa da abin da ya bashi da wani ɗori komai karancin ɗorin sunansa riba wannan shi shine ribar addiyun ko ribar dain kuma shi ne riba wadda jahiliya suka kasance suna yi ribar da ta yaɗu kenan a zamanin jahiliya har da musulunci ya zo laraba suka kasance suna yi sai da Allah madaukakin sarki ya haramta shi a ire-iren waɗannan ayoyin sannan musulmi suka daina wannan shi ne nau'in riba da muka yi bayaninsa dalla-dalla yayin da muka yi tafsirin ƙarshen suratul bakara ayoyi na suratul bakara riba yana shigan bashi kamar yadda kuka ji yana iya ɗaukan sura biyu sura na farko shine wanda na faɗa tun a kan farko mutum ya zo yana neman bashi zai biya bayan wata ɗaya ko wata biyu suka ce to zan taimake ka amma za ka in ka zo biya za ka ƙara naira goma ko naira ashirin tun farkon magana akwai wannan ya yarda in ya tashi biya zai bayar da wannan wannan sura na farko ke sura na biyu shine na yarda zan baka bashi zuwa rana kaza idan har ka dawo min da shi a ranar shi nan babu matsala amma in ranar biyan ya yi ba ka iya biya ba to sai ya ce maka imma an taqdi wa imma an turbi ka biya yanzu sai lokacin biya ya zo sai zai ce ka yi haƙuri wallahi ban samu dama abin da zan biya ka ba ya ce to ai ba damuwa zan ƙara maka lokaci amma in ka zo biya za ka ƙara abu kaza kun ga wannan sai da lokacin ya ƙare sannan aka sa ƙare ɗin wannan shine abin da jahiliya suka kasance suna yi ko wannan ko wancan suna yin duka biyun ba wannan ɗin yakan tsaya a haka ɗin in lokaci na biyun ya zo ya samu ya biya tana iya lokaci na biyun ma zai zo kuma bai samu damun biyan ba sai a sake jinkirta masa kuma sai a sake ƙari akan da daɗin to haka za a yi sai zanto abin yana ƙaruwa har ya zanto riban ƙarin ya zanto ya yi daidai da asalin bashin da aka karɓa ko kuma ya ninka shi ma ninkin ba ninkin to sukan iya haƙuri su yi ta haka ɗin domin su yi ta ƙari har abin ya zanto ninkin ba ninkin wannan abu ne da ya shahara ya yaɗu a larabawa to shi ne nau'in ribar da ƙur'ani ya yi magana a kai ya zo ya haramta shi amma wannan baya nufin cewa riba ya taƙaita ne kawai akan bashi wannan shi ne abin da a fikihu ake kiransa riban nasi'a riba an nasi'a riba na jinkiri in ka jinkirta ka ƙara in ka jinkirta ka ƙara ina ji wannan shi ne abin da ake a bankuna yanzu ko yanzu a bankinmu in za a baka bashi za a ce ga ƙari ko wani percentage sannan za a na cire maka kowane wata ko ranar da babu kuɗin da za a cire a wannan a ranar da aka saba cirewa in yi jinkiri shi ma za a cire wani charges na wannan jinkirin shi ma ƙari so daga ƙarshe ba ka cin bashi ka biya a asalin ɗorin da aka yi maka na farkon da ƙarshe sai ya ninka wannan ɗorin ma hmm? ko ya kai rabin asalin abin da ka karɓa haka ne ko ba haka ba babu masu cin bashin banki a cikin ne in suna ci ai sun san haka ne ko to wannan shine riban jahiliya shine riba wadda jahiliya suke wadda wannan aya take magana akai kenan amma banda wannan akwai riba na albuyuwa riba na kasuwanci shi kuma yana da rabe-rabe ba fiƙi muke ba shi sa ba za mu zurfafa ba na san mu fahimci ayar ne ko to akwai inda a ciniki ma riba tana iya shiga shine mu zo in sai abu a wurinka amma ba ni da kuɗin yanzu idan muka yi ciniki ka sayar man ya zama nawa oh! ba ni da kuɗi yanzu sai bayan wata zan baka mai ga muhim yarjejeniya akan wannan a nan shari'a ta ba ni dama wanda kasuwanci ne ba za ka biya ni yanzu ba za ka biya da ko ila ajal ina iya ƙara maka riba yadda nake so in ka saya yanzu ne ga kuɗin in ba yanzu za ma'ana in yanzu za ka bani kuɗin zan ce to kawo kaza amma in ka ce sai bayan wata ɗaya zan ce a'a in dai bayan wata ɗaya ne ba zan sayar da shi wannan farashin ba sai dai zan sayar maka da farashi kaza ina iya ƙarawa wannan ciniki ne shari'a ta yadda da shi ba matsala amma matsalar ita ce bayan mun yarjejeniya da kai lokacin da ya zo zan ba ka bashi sai zanto ba ni da dukiya sai in zo in ce maka gaskiya ba ni da dukiya a to haka ne to gaskiya sai fa ban yarda ba in za ka ƙara zuwa wani wata sai ka ƙara mu wani abu in za ka ƙara zuwa wani wata to za ka ƙara wani abu lokacin da kuka riga kuka yi ciniki ba abin ya riga ya zama nashi so kuɗin ne zanto bashi a kansa so kuɗin kawai zai baka duk wani jaririn da zai sa ka ƙara masa wani abu ya shiga riba komai ƙarancin abu yana fatan mun gane da riba ke shiga kasuwanci sannan sai ababen da shari'a ta zo cewa in za a sayar da su jinsinsu da jinsinsu ne to dole sai a yi sayayyan daidai wa daida a canza musanya wannan da irin wannan daidai wa daida kuma a majalisi guda ɗaya a zahabu bin zahab wal su bin fidda wat tamuru bis tamuri zuwa ƙarshen hadisu. in aka ƙara ina da zinari kana da zinari za mu canza naka samu ne na wato in ƙara maka wani abu wannan ya zama riba ribal fadl hmm? wannan shi ake cewa riba na ƙari wannan sunna ta zo ta haramta shi kuma da mun yi bayani a tafsirin suratul baqara to annan almuhim wannan ayar tana hana musulmi shin riba irin riban da aka saba ake yi a jahiliya a nan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci shi ne ya ce kada ku ci riba mun san ci ai amma shi ana nufin amfani da shi kowane irin amfani kada ku ci riba ma'ana kada ku yi amfani da riba amma an ambaci ci ne shi ne saboda shi ne abinda mutum ya fi amfani da dukiya ya yi ko shi ne abinda mutum ya fi bukata a cikin bukatunsa da yake yi da dukiya abinci yawanci ake saya da jin daɗi shi sa Allah ya faɗi wannan baya nufin kawai shi ɗin kaɗai a yana nufin kowane irin amfani kamar yadda Allah ya faɗa dangane da dukiyar maraya ya ce kada ku ci dukiyar maraya إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في waɗanda suke cin dukiyan marayu bisa zalunci wuta suke ci a cikinsu to wanda ya ɗauki dukiyar ya je ya halaka ko ya bayar da ita kyauta hmm? ko ya sayi tufafi ya saka ko ya sayi gida da shi ko ya biya kuɗin makaranta da shi duka wannan sunansa amfani da shi ko a yaren larabci ana kiransa ci hmm? ana saboda mahimmancin ci ɗin saboda ka a nan abinda ake nufi kada ku yi amfani da dukiyar riba ku sai abinci ku ci ko abin sha ku sha kada ku yi amfani da shi ku sai tufafi ku saka a jikinku kada ku yi amfani da shi ku sai gida kada ku yi amfani da shi ku sai mota kada ku yi amfani da shi ku biya kuɗin makarantar ‘ya'yanku ko ku biya kuɗin makarantar kawunanku ko ku saka aikin haji ko umara kowane irin nau'in amfani aka hana ina fatan mun gane Wannan malamai ba sa saƙani a wannan wannan shi ake kira a ilimin usul mafhumul muwafaka duk abin da yake shiga ƙarƙashin wannan amfani ne daidai da shi ko sama da shi ko ma ƙasa da shi to ya shiga ciki kamar yadda Allah madaukin sarki yace dangane da biyayya ma iyaye yace wala taqul ma uf kada ka ce musu uf sai da na of duk wata kalma wacce take nuna tsagina gini duk wata kalma wacce za ta iya cutar da su ko mai rashin zafinta ita ce of to an ce karka ce of abin yake sama da of ba shi an hana ko ba hana ba shi ne ma aula bilman iko shi ya fi cancanta a hani to anan wani lokacin Qur'ani sai ya faɗi abu mafi karanci ya hana ka yana nufin daga kan wannan zuwa abin da ya sama duka haramun wani lokacin sai ya faɗi abu wanda yake a katsakiya da shi da ire-irensa duka haramun ne wani lokacin sai faɗi na ƙasa sai faɗi na sama da shi da duk abin da zai kai zuwa gare shi haramun ne to wannan na aklun riba yana ɗaukar a tsakiya da shi da ire-irensa ko kuma na sama kamar da shi ne mafi akwa shahawat shi ne shahawatul akal to abin da yake kasa da shi shi ma duka haramun ina fatan mun fahimci wannan la kulun riba ad'afan mudha'afan ad'afan jam'i ne na bu'af bu'af wato ninki in ka samu abu guda ka samu irinsa daidai wa daida suka zama biyu to su biyun ninkin guda ɗaya kenan asali a larabci ana cewa bi'if ɗin abu ne in kana da guda ɗaya sannan kana da guda biyu irinsa waɗannan guda biyu su ne ninkin ɗinsa kun gane hmm. to ma'anar bi'if Allah anan sai sai amfani da mufardi ba sai amfani da jam'i ab'af wato ninkin ba ɗai ba in za mu fassara da hausa sosai ab'af ɗin ne za mu ce ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin wato kamar yadda dai na faɗa mana a wancan abin nan ɗin an ka karɓi naira goma aka ce ka ƙara an ƙara maka wata ɗaya za ka ƙara naira biyar aka sake ƙara maka za ka ƙara naira biyar ko aka ƙara maka naira biyar in an kai so uku ya zanto zai hmm? na shi biyar ɗin farkon kenan to in aka ci gaba aka ci gaba ya zanto a ba'a kowane ninki biyu sunansa zai kowane ninki biyu sunansa zai sannan muba'afa mudaf shi ma abin da yake nufi shi wannan ninkin da ya taru a sake ninkin shi sau biyu ninkin sau biyu ba hmm? hauta da yadda malamai suke fassara shi ne sai ninkin ba ninkin hmm? amma in za mu fassara shi sosai za mu ce ninkin ba ninkin ba ninkin shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake haramtawa wannan shin yana nufin riba ba ta zanto haramun sai in ta zanto ninkin ba ninkin ba ninkin? A'a, baya nufin ba. Wannan yana Allah ya ambaci wannan ne saboda hikima guda biyu in ji malaman tafsiri. Hikima na farko bayanin yadda suka kasance suna yi shi yasa tafsirin da kai na ce muku yana haramta musu abinda suka kasance suke yi na wato ainihin riba na jahiliya haka suke yi zai wahala mutum ya ci riba bai zanto ninkin ba ninkin ba su haka saboda haka wannan aidi ne li hikayatil waqi' ko li hikayatil ghalib a ilimin usul duk abin da aka faɗa aka ƙayyade shi da abin da shi yake faruwa to la mafhuma lahu ba za ka ɗauki hukuncin akasinsa daga wannan ƙaidin ba ƙur'ani ya ba ya yi amfani da irin wannan uslubin a wurare da dama ga misali guda biyu a suratun nur Allah madaukakin sarki yana haramta tilasta kuyangu su karuwanci a zamanin jahiliya akwai mutanen da suke neman kuɗi ta hanyar tilasta ma kuyangunsu su karuwanci suna saka abin nan raya signboard cewa nan hotel ne na karuwai kuma kuyangunsu ne da suka mallaka suke zuba su a wurin duk wanda yake bukata sai zo ya zana da su su su karɓi kuɗin eh Allah yace wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna in aradna tahassulan tabtahu عرض الحياة الدنيا ومن يصلهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم kada ku tilasta ku yangunku su aikata zina sai ce in a ta tahassunan in suna son katange kawunansu wannan shi ne yanayin da mafiya yawan fiyangun suke ba sa son zina tilasta su ake sai Allah ce kar ku tilasta su in suna son su katange kawunansu kar ku tilasta su su karuwanci idan suna so ba idan suna so ya halatta a tilasta su su karuwanci a ba za ka ɗauki wannan ba saboda ba haka Qur'ani yake nufi ba Allah ya faɗi wannan ne min hikayatil hal don abu na biyun wanda zan faɗa yanzu don amuna na abun wato wanda ma bai damu da munin zunan ba to ga wani abu kuma mai muni shi ma ba wai suna so ba ne fa tilasta su ake yi akan wannan su ga abin da suke so saboda rauninsu yake amfani da ƙarfin sai tilasta su wannan zai sa ka ƙara kyaman mutumin ka ƙara kyaman wannan aikin nashi to abin da yasa Allah ya fito da wannan afafan mubafan kenan don ka kyamaci abin don za ka kirga afafan mubafan din nan sai ya kai ka about 600% shine zai baka afafan mudaafa ka ninka shi so biyu so biyu sannan ka sake ninka so biyu hmm? sai ya baka 600% to wanda zai karbi bashi akalla ba masa ya bayar da 600% don Allah akwai hankali a wannan akwai mutuntaka akwai wannan akwai taimako a wannan kaga zaka ji abin ka mace shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi yamma. ga misali na biyu a gidan aure in kana da mata kana da agola ba za ka aure kana ɗaura aure da wannan matan ba za ka aure agolanta ba ne agola matar ‘yar matanka na wani gida yadda ta haifa a wani gida hmm? sai Allah madaukakin sarki ya ce um, mene ne ayar a suratul nisa وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن Ya ce ya haramta muku agolanku na wajen matanku waɗanda kuka tara Ya ce waɗanda suke zama a ɗakunanku hmm? yawanci saboda yawanci suna zuwa da yaran nasu to in kana da mata da ka tara da ita tana da ya ƙon tana gidan ne ko tana waje ba za ka aure ta ba amma ya ce fi hujurikum wanda suke gidajenku to saboda haka shine galibin lamarin to irin sa wannan dan haka kada wani ya zo ya ce riba ba ta haramta sai in an yi multiplying inta into two ko sai rate ɗin ya zanto ya yi yawa ta inda ake za a yi tsabace shi in mutum ya faɗi wannan bai fahimci ayar ba kuma ai akramaka Allah ba wannan ita ce ayat kadai da ta haramta riba ba haka malamai suke cewa riba an haramta ta a marhaloli daban-daban kamar yadda aka haramta giya a marhaloli daban-daban haka nan ma riba da farko Allah madaukakin sarki ya nuna muninta ne a cikin suratul rum وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون duk abin da kuka bayar na riba don ya haɓaka dukiyarku ta haɓaka daga dukiyar mutane da kuke karɓa to ba zai yi albarka ba a wurin hmm? ya muna na maka shi ko irin wannan fama abin a wajen Abdullahi ibn Abbas wannan riban ta halalci me ma'ananta mutum ya yi kyauta ma wani babba domin babban ya bashi abin da ya fi abin da shi ya bashi ba na yi haka ba za ka ga mutum talaka ne ko mene ne zai je ya yi wani kyauta na bijinta masarki ko mai kuɗi ko mai mulki ko saboda in an tashi ba bashi tukuci a ninka mata wannan abin shi abdullahi bin abbas ya fassara wannan cewa shi ne ma'ana wannan makaruhi ne ba haramun bane wannan eh? amma makaruhi ne to yana cewa wannan arribal halal kenan amma kaga Allah ya ce ba zai albarka ba abinda Allah ya ce ba zai albarka ba za ka bi shi kaga ya sa muku kyama na biyu Allah madaukakin sarki ya soki Yahudawa ya ce ya kine musu saboda cin riba وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا كريما لقد في أبو من ليس ألا يسيني ما يهود وبظلم يقوم حرم حامس وإن زدادة أبو هو هذا حلال لي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم اي طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا لكم يبدو شكي أنا متعني بنت فرك الله ليس كما kasancewansu suna cin riba yahuda ba sa cin riba tsakaninsu sai dai su shi riba tsakaninsu da waɗansu a wani lokacin yanzu ban san ko har yanzu haka suke ba amma su suke tallata riba a duniya kamar da mun yi bayani a baya maybe kafin mu karkare wannan gobe ma ɗan ƙara bayani a economy na duniya yanzu yana hannun yahudawa kuma sun gina shi a kan tsarin riba wanda har ya kai musulmi sun ji suna jin anya za su iya tsayar da tattalin arziki wanda babu riba kuwa a farkon 20th century ana ma tunanin zai yi ko ba zai yi ba saboda su suke rike da abin kuma ba za su yarda ba a cire riba daga wato ainihin tsarin tattalin tattalin arziki wannan ah, shi ne abin da yahudawa suka yi Allah ya ce ya haramta musu abuwa wannan ya sa musulmi zai ji kyamarsa marhala ta uku shi ne wannan aya ɗin sa takulun riba adhafan mudha'afa shi sa malamai suke cewa wannan ita ce aya ta farko da ta sarraha da haramcin riba sannan suratul baƙara ayoyinta na ƙarshe wanda su ne ma ayoyin ƙarshe na sauka alƙur'ani ne girma suka zo suka yi categorical prohibition suka yi haramci da babu wato ainihin tantama da duk wanda ya dawo ya halatta riba yana fito na fito da Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ya fita daga musulunci akwai waɗansu bayanai da ya dace mu ƙara dangane da wannan afafan mu ba afa domin an samu musamman a wannan zamani waɗansu ‘yan uwanmu masu son a wato ainihin awata waɗanda suke jin daɗin su tara dukiya ko ta wani hanya suna amfani da wannan ayar su sai Allah bai haramta riba gaba ɗaya ba. Tsarin Alƙur'ani ana bin shi ne duk inda ya magana a ka abu sai a tara sai a samu hukunci holistically amma za ka ɗauki gefe guda ɗaya ne alhali a kodin su ayin da suka yi magana a kan riba ba ka ɗauke su ba to za ka halaka kuma za ka halakar za mu karanta yadda Allah maɗaukin sarki ya haramta riba mun karanta a tafsirin na suratul baqara amma tun da munasabar ta zo a nan za mu karanta wannan ga irin lafuzza da Allah ya yi amfani da su wajen haramta riba irin lafuzzan da bai yi amfani da su ba har a wajen haramta shirka zafin lafuzzan ya fi zafin da Allah ya yi amfani da su wajen haramta shirka ko wanda yake baba na haramcin shirka to Allah ya yi amfani da irin wannan lafuzzan ba ka haddace su bakara ba insha Allah karatun mu na gobe ina ganin kamar lokaci yayi hmm. gobe za mu dora akan wannan maga yadda Allah madaukakin sarki ya haramta rina bayan saukan wannan ayar wannan ayar ta sauka shekara na biyu bayan hijira lokacin bayan an yakin Uhud kenan ko hmm. wannan ayoyin sun sauka suna ta'aqib ne akan yakin Uhud to amma su ayoyin suratul baqara sun zo a ƙarshe ne a shekara na goma hmm? bayan hijira wanda bayan su ba da daɗewa ba wahayi ya yanke annaba alaihi salatu wassalam ya bar duniya insha Allah gobe za mu ɗora bayani akan wannan da kuma yin raddi ma shubuhohi na waɗanda har yanzu ba su yarda cewa bankin interest riba bane za mu yi bayani akan wannan gobe insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah shi daga Allah muna roƙon su ya mana